Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro mu da asuba da fatar an wayi gari lafiya. Baba Yakubu makeri ne tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki. Muke kawo muku wannan shiri na yau Laraba 21 ga watan Afrilu shekarar 2021. Kafin ku ji abin da muke tafe da shi ga Baballe da kanun labarai. na sojin kasar chadi ta ce an hallaka shugaba idris debe a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka na tsawon shekaru talatin a jiya talata an samu tsohon dan sandan minneapolis derek chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe george floyd kusan shekara guda da ta gabata yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da covid-19 kullum a india ya kai kokoluwa na tarihi yayin da ake kara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta kakaba sabbin dokokin kulle a manyan bangarori na kasar. kanan labaran duniya kenan aka saurara. A cikin shirin za ku ji cewa masu fashin baki na ci gaba da yin sharhi akan kashe shugaban Chadi Idrisi Debi. Kisa irin wannan da ake yi lalle ba yanzu an fara shi ba. To lalle abun Mahaushi ne a ce har yanzu cikin nahiyar ta afirka har take kai ake ma shugaban kasa irin wannan kisa. hukumomin najeriya na kokarin wayar da al'umman kasar akan muhimmancin karbar allurar rigakafin covid-19 the federal government is committed to providing all necessary resources gwamnatin tarayya ta jajirce wajen ganin ta samar da dukkan abubuwan da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan najeriya sun samu allurar rigakafin corona Bayan haka Murtala Faruk na kuma na tafi da shirinsa na baki mai yanka wuya. To amma bari mu fara da shan labaran duniya tukuna. Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya mai karatu Muhammad Hafiz Baballe. Rundunar sojin kasar Chadi ta ce an hallaka shugaba Idris Deby a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar Afirka na tsawon shekaru talatin. da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya talata mai magana da yawon rundunar sojin ya ce debi mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga wata kungiyar 'yan tawaye mai suna dakarun kawo canji da haɗin kai a chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ƙoƙarinta na dosar injimai na babban birnin ƙasar an rushe gwamnati da majalisar dokokin ƙasar kuma mai magana da yawon rundunar sojin azim barbendo a gona ya ce majalisar mulkin soja za ta jagoranci kasar na tsawon watanni sha takwas kuma dan marigayi shugaba debi mai shekaru 37 janar muhammad idris debi itino shine zai jagoranci majalisar ta mulkin soji a halin da ake ciki dai ofishin jakadancin amurka a birnin injimaina ya umarci ma'aikatansa da su nemi mafaka ganin cewa ta yiwu a fuskanci tashin hankali A jiya talata an samu tsohon dan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata. An tuhumi Chauvin da kisa ba da gangan ba, da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu. Bayan sauraron bahasi na karshe a ranar Litinin, masu taimakawa alkali yanke hukunci su goma sha biyu da suka hada da mutum shida farar fata da kuma mutum shida baƙaƙen fata sun shafe sawoyi shida suna tattaunawa kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni uku kafin su fito da hukuncin da suka yanke a yayin tattaunawa ta karshe wani mai gabatar da kara ya zargi shobin da kashe Floyd wanda bakar fatan Amurka ne ta wajen sa masa gwiwa da ya yi kan wuya ya danne shi na tsawon sama da minti tara. Amma shi kuma wani lauya mai kare wanda ake zargi ya ce, Floyd ya mutu ne sanadiyar abubuwan da suka hada da shaye-shayen kwayoyi. kuma shi shobin ya yi amfani ne da irin dabarar da aka koya musu a aikin 'yan sanda wajen kama floyd da ya a watan mayu a minneapolis labaran yana zuwar muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu haka adadin waɗanda suke kamuwa da covid-19 kullum a india ya kai kokoluwa na tarihi yayin da ake kara samun hauhawar masu harbuwa da ya tilasta gwamnati ta kaka sabbin dokokin kulle a manyan bangarori na ƙasar. ministan lafiya na india ya faɗa jiya talata cewa akalla mutum da 1,761 sun mutu a ranar litinin wanda ya ƙara adadin waɗanda suka mutu zuwa sama da 180,500 da shine adadi ya hudu na yawan waɗanda suka mutu a duniya kwararru a harkar lafiya da ma jami'an gwamnati sun yi amanna cewa adadin waɗanda suka mutu ya haura waɗanda aka irga a hukumance. yawancin manyan birane sun ba da rahoton binne mutane da yawa da ake alakanta da covid-19 waɗanda suka haura adadin hukuma sosai sabon zagayen waɗanda suke kamuwa da coronavirus ya auka a ƙasar ta biyu mafi girma a duniya bayan ta sassauta dokokin kulle a watan fabrairu biyo bayan raguwar waɗanda suka harbu a watanni da dama a jere a ƙoƙarin kare rugujewar tsarin lafiyarta ta new delhi babban birnin ƙasar india ya ƙaƙaba dokokin kulle na tsawon mako guda a ranar litinin baballe ya kawo mana sauran labaran duniya. Rundunar sojin kasar Chadi ta nada dan marigayi Idris Debi Itmo domin ya maye gurbin mahaifinsa a matsayin shugaba mai riko na mulkin soji. Bayanai suna nuni da cewa shugaban ya mutu ne a filin daga, inda dakarun ƙasar ke fafatawa da 'yan tawaye a cewar kamfanin dillancin labarai na AP. Shugaba Dabi wanda ya mulkin kasar ta tsakiyar Afirka sama da shekaru talatin ya mutu ne a ranar Talata. kamar sauran masu fashin baki farfesa bube na maiwa babban malami a jami'ar diof a birnin dakar ya bayyana al'ajabinsa ga faruwan wannan lamarin kisa irin wannan da ake yi cikin nahiyar afirka ga shugabannin ƙasa waɗanda ya zamanto suna bisa kare ga iko lalle ba yanzu an ka fara shi ba idan kuna tune an yi shi a ƙasa eh, congo demokradiyya an yi shi a ƙasar niger an yi shi a najeriya zamanin murtala an yi masu sardona an yi masu hawa balewa kai dai ga sunan da ɗimbin yawa a cikin tarihin mu na nan nahiyar afirka kuma in ce a cikin duniya ma akwai irin haka to lalle abun ban haushi ne a ce har yanzu cikin nahiyar mu ta afirka har take kai ake ma shugaban ƙasa irin wannan kisan abun ban haushi ne dangane da yanayin tsaro kowa ya san da wannan talikin mu da 'yan ƙasar Nijar da 'yan Najeriya da 'yan Mali da 'yan Burkina Faso wato ɓangaren sahil kenan. Yau muna fargaba sosai saboda kowa ya san da irin rawar da shi tsohon shugaban ƙasar marigayi Idris eh, Debi Dino yake takawa ta nema a samu zaman lahiya ko cikin kogin Chadi ne ko kuma nan tsakanin Mali Burkina Faso da Nijar an san yana tura rundunar sojoji inda suke zuwa suke kawo taimako. sun kai taimako a jamhuriyar afirka ta tsakiya wato mutum ne wanda duk inda ya zamanto akwai tashin hankali ana biyan farafula ana kashewa to yakan tura runduna sojan tada tunda su sun riga sun saba da yaƙi ƙasar tada an san da sun yaƙin ba sa sakaman me kuma yana sa jari a ciki zuwa taimakon yan uwa to yau in aka tsaya aka diba akwai ƙasashe da yawa waɗanda ya zamanto rashin shi Idris da ba musamman wanda za a ɗauki wurin shi wata irin rawa za a taka ba amma shi ai ya taka an gani. To amma abinda abinda mutane suke tunani mutum da ya ɗire shekara wurin talatin kenan a mulki baka ganin kashin shi yana da alaka da daɗewa da ya yi akan sarauta wanda 'yan ƙasar kila wasu su sun gaji da shi. Eh akwai haka nan ni ma kan kaina ina Allah wadai da irin wannan to amma aka sai aka diba ai ga yanan kamaru kowa yana ganin shi wanda yake kasar kamarukin nan ya riga shi hawan karaga iko gayatan kasar uganda ya riga yi idris debi hawan iko lalle ni kan kai na ina allah wadai da haka nan saboda mutum dan adam duk kowa kake in dai ta yanayin iko ne in ka zo ka yi shekara goma kana iko malami to duk dubarar da aka ka cikin duniyar nan ta ƙare yanzu za ka shiga barna kenan saboda shi inda ya gusa bai nemi ba ƙarin lokaci bisa karga iko da wannan ina ganin ta bata zo mishi haka ba wato kisan shi shi ta bambanta da ta joseph eh, kabila kuma ta bambanta da general ibrahim bare mai nasara a kasar nijar tunda su basu su ma cika manda guda ba amma shi hal shidda lalle ana ganin cewa akwai haka to amma amma duka da abin da muke gani da lauje cikin nadi, wannan abin da ake gani ne wato abin da zahiri ne batini za ya sannu sannu za a gane cewa da eh, akwai lauje cikin daɗin nan. Farfesa Abu na mai wake na malami a jami'ar Diouf a birnin Dakar. Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ga baban ɗauke da sauran labaran duniya. Majalisar Dokokin Pakistan ta fara muhawara jiya talata kan ko za umarci jakadan Faransa ya bar kasar ko a'a biyo bayan wani zanen barkwanci da aka yi a Faransa na takalar Islama. Wannan kudurin doka da aka duba yiwuwar bullo da shi ya biyo bayan cimma jituwa da aka yi tsakanin gwamnatin Prime Minister Imran Khan da shugabannin jam'iyyar masu kaifin kishin Islama ta Tehreek Labbaik Pakistan TLP a takaice. don a samu kwanciyar hankali mai an shafa kwanaki yana fama da tashin hankali wanda ya kai ga mace-mace a zanga-zangar nuna rashin amincewa da manufofin faransa jam'iyyar ta tlp da ta amince da janye zanga-zangar da take yi a fadin kasar a cewar ministan cikin gida sheikh rashid ahmad Ahmad ya kara da cewa dukkan kararraki da aka yi rajista kan kungiyar masu fafutuka karkashin dokokin yaƙi da ta'addanci saboda shigar su cikin zanga-zangar tashin hankali ta baya-bayan nan su ma za a janye su. Ta ƙarshe wani babban janar ɗin sojan Amurka ya faɗa majalisar dokokin Amurka cewa Amurka za ta gamu da cikas sosai idan har za ta koma Afghanistan ko da a takaice don tunkara sabuwar barazana ta ta'addanci da zarar sojojin sun kammala shirin janye dakaru daga ƙasar. gargaɗin na jiya talata daga kwamandan sojin amurka a gabas ta tsakiya da wasu sassan kudancin asiya yana zuwa ne yayin da masu shiri na sojojin suke ci gaba da aiki kan yadda za su dawo da gaba ɗaya sojojin biyar zuwa dubu 3,500 da biyar da ke afghanistan daga watan gobe wanda zai kawo ƙarshen yakin shekaru ashirin. ba na so nuna yana da sauki ba zan iya yin gaba gadi in ce abu ne mai sauki ba babban kwamandan sojin amurka janar kenneth mckinsey jr ya shaida a kwamitin kula da harkokin soji na majalisar wakilan amurka kan yiwuwar bukatar ayyukan ta'addanci nan gaba a gaida baballe da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa da murya amurka a birnin washington dc madalla. Gwamnatin tarayyar Najeriya ta jaddada aniyar samar da duk abin da ake bukata don 'yan Najeriya su sami allurar rigakafin cutar coronavirus. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona kuma sakataren gwamnatin tarayya, Mr. Boss Mustapha, shi ne bayyana hakan yayin wani taron fadakar da masu ruwa da tsaki a jihohi shida da ke shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya da aka gudanar a garin lafiya fadar jihar Nasarawa. Ga dai Zainab Babaji da ci gaban rahoton. Shugaban kwamitin yaƙi da cutar corona ta ƙasa kuma sakataren gwamnatin Najeriya Mr. Boss Mustapha ya ce Najeriya za ta ci gaba da samar da allurar rigakafin cutar corona wanda za a kawo shi kashi-kashi don baiwa kimanin mutane miliyan 140 a ƙasar daga wannan shekara zuwa baɗi. The federal government is committed to providing all necessary resources. Mr. Boss Mustapha kenan ke cewa gwamnatin tarayya ta jajirce wajen ganin ta samar da dukkan abubuwan da ake bukata don tabbatar da cewa 'yan Najeriya sun samu allurar rigakafin corona. Gwamnan jihar Nasarawa, injiniya Abdullahi Sule, wanda ya zayyana irin matakan da gwamnatinsa ta ɗauka na yaƙi da cutar, ya kuma ce gwamnatinsa ta kammala cibiyar bincike kan cututtuka masu yaduwa. The center also conducts clinical trials for vaccines Gwamnan na jihar Nasarawa ya ce cibiyar tana gwaji kan rigakafi magunguna da sauransu. To sai dai al'ummar da aka yi taron domin su sun gabatar da tambayoyi. suna na Honorable Aliyu Ilele Gayan. Mafi yawancin mutane suna tunanin akwai cututtuka dai da dama. Yaya ba mai da hankali akan wayannan cututtuka ba sai wannan COVID-19 din. Amma kana nan gurin wato wannan taro ka saurari ansan da aka bayar? Na saurara amma ansan ke man kin saurara. Eh, amsan ce shugaban firamare ekiya na ƙasa baki ɗaya ya ce kasashe na duniya a cikin ɗari an samu kasashe saba'in wanda sun yarda da wannan ciwo ko sun yarda da wannan ba sun yi in allah ya yarda ni zan yi wannan allura kafin bar wannan wuri suna na uwan mada abin da na ji mutane na faɗa suna ce idan an muka ba ka kara aihuwa ba to mu dai mun bar ma Allah amma Osubanjo amma gwaunan jihar Nasarawa to saboda haka mu ma in ya zo gurin mu zama yi Farfesa Maryam Aminu daga Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria ta gabatar da kasida a wurin taron abin da suke ji a social media ba haka bane wanda suka yi vaccine din a cikin trial da suka yi sun adad mata talatin a cikinsu ko akwai guda daya a cikinsu wanda ta yi ciki kuma ta haifu ba abin da ya same ta baya hana haifuwa. su ma malaman addinai sun an ba da tasu bayanai. Sunana Reverend Yakubu Pam ne Executive Secretary na Nigerian Christian Pilgrims Commission. Wannan alluran rigakafi duka masu addini mu doka wannan abun sunana abdullahi abubakar lamido to rigakafi dai abu ne da musulunci ya yadda da shi rigakafi din nan babu laifi bayi da illa musulmi za su yi amfani da shi taron ya samu halartar sarakuna da sauran masu ruwa da tsaki yayin da waɗansu gwamnoni suka gabatar da jawabansu ta na'urar zamanin kallo-kallo wato zoom zainab babaji muryar amurka daga lafiya jihar nasarawan najeriya A gaida Zainab Babaji da wannan rahoto Wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, da kuma 60. Sai kuma kilowatts 1530 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya saurare mu a tashar VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Baya ga haka a koda yaushe kuke so za ku iya zuwa shafukan mu na yanar gizo wato voahausa.com ko kuma sashen hausa.com domin sauraren shirye shiryen mu Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na dauke da shirinmu na gaba. Baki mai yanka wuya. jam'iyyar adawa ta pdp a najeriya ta ce tsofaffin gwamnonin kano da niger kwankwaso da babangida aliyu ba su koru daga jam'iyyar ba manazarta na bayyana ra'ayin cewa yankin sahel na nahiyar afirka ya yi babban rashi na gwarzo marigayi shugaban kasar chadi idris debi Jama'a Assalamu alaikum. Idan masu saurare za su iya tunawa a shirye-shiryenmu da suka gabata. Wani bangare na jam'iyyar adawa ta PDP a jihar Kano da ke arewacin Najeriya. A makon jiya ya fitar da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Sanata Rabi'u Musa Kwankwaso. hakan ko ya biyo ne bayan takaddamar da ta kunno kai a lokacin taron zaben shugabannin jam'iyyar na yankin arewa maso yamma da aka gudanar a kaduna wanda kuma ya yi sanadiyar ɗage taron ba a cimma matsaya ba sashen shugabancin jam'iyyar na jihar kano da suka ba da sanarwar dakatar da kwankwaso sun zarge shi da yin amfani da 'yan ta'addar siyasa wajen tarwatsa taron ta hanyar yayya ga takardun jefa ƙuri'a da farfasa akwatunan zaɓe tun kafin a soma jefa ƙuri'a a zaɓen takaddamar ta samo asali ne a yayin zaɓen mataimakin shugaban jam'iyyar mai kula da yankin na arewa maso yamma tsakanin bangaren na kwankwaso da ya tsayar da ɗan takara da kuma bangaren tsohon ministan harkokin waje aminu wali wanda shi ma yake da nashi ɗan takarar an ruwaita kwankwaso yana zargin gwamnan jihar sokoto aminu waziri tambuwal da kokarin mara wa ɗan takarar bangaren wali to amma kuma tambuwal ya musanta zargin yana mai cewa bukatar su shine a bar jama'a su yi zaɓin ransu ba wai a ɗora musu shugaba ba. Tun kafin wannan kuma a wata takaddama makamanciyar irin wannan a jihar Niger. Wani bangaren shugabannin jam'iyyar a jihar sun ba da sanarwar dakatar da tsohon gwamnan jihar Mu'azu Babangida Aliyu. Shi kuma bisa zargin yin zagon kasa ga jam'iyyar da ya hada har da taimakawa wajen kayar da tsohon shugaba Goodluck Jonathan a zaben da ya gabata na shekara ta da goma sha biyar. To sai dai a martanin da ta mayar uwar jam'iyyar ta kasa ta ce san waɗannan jigajigan nata ba su koro ba. a ta bakin sakataren rikon kwarya na jam'iyyar ta pdp na kasa umar ibrahim tsauri maganar korar wasu manyan jigajigan ko kusoshin jam'iyyar pdp da ake cewa an yi ta wannan mu a mu labari yake domin in ma ya zo a uwar jam'iyya sai dai ya zo a matsayin labari don mu jam'iyya ce mai ra'ayi iri ɗaya Eh, wata take ba kungiya ba ce wadda wancan ya zo wannan ya zo wannan ya zo na akwaci mulki mu jam'iyyar siyasa ce wadda irin wannan abin baya ba mu tsoro amma abin da nake so a sani shine jam'iyyar pdp na tsarin mulki tana da ka'idoji su waɗannan waɗanda aka kora tsarin mulkin mu na pdp bai ba wani sashe na jam'iyyar pdp ya kore su ba sai wa jam'iyya membobi ne na kwamitin zartarwa na kasa na jam'iyyar saboda ka ba a iya korar su daga kasa sai idan sama ta amince don haka wancan korar da aka yi jam'iyyar pdp da sa'an yi ta ba sa'an nan kuma suna nan a matsayin 'yan jam'iyyar pdp yadda aka san su ko babu canji wannan lamari dai yana zuwa ne a daidai lokacin da jam'iyyar ta pdp ta ce tana kokarin kafa kakkarfan shugabanci da zai kai ta ga nasarar fafutukar da take yi na kwace mulki daga jam'iyyar apc a zaɓe mai zuwa na shekara ta 2023 akan haka na tambayi ibrahim tsauri anya wannan bai zama wani cikas ga samun nasarar yunkurin na jam'iyyar ba maganar cewa ko wannan abun zai tada mana hankali to na faɗi wannan cewa mu jam'iyyar siyasa ce ba ka zo na zo ba ra'ayin maɗaya ne rikicin cikin gida irin wannan baya ba mu tsoro in ya taso abun da muka yi shine mu zauna mu kira dattawa masu mutunci da kima da sanin ya kamata su zauna su gyara abubuwan da ya kamata a gyara wanda ke laifi a bashi laifinsa wanda ake za a yi mashi faɗa wanda a saita a saita shi sa'annan wanda a ba shawara a ba shawara so ina ganin wannan abun mu kaman kwalliya ne gare mu ba zai taɓa girgiza mu ba domin mun sani cewa duk ɗan najeriya a yau wanda ke da rayuwa a jikinsa ba zai zaɓi jam'iyyar apc ba domin ara abin da ta yi amma wannan ba zai sa mu yi ƙasa a gwiwa ba mu tsaya mai shiru a muna nan muna gwada ma 'yan najeriya irin halin da suke ciki da kuma ya su cikin wannan halin da kuma hanyar za su da su fita wannan shine matsayinmu kuma na tabbatar maka kwace goruba a hannun kuturu kawai tabawa za ka yi ta A ranar talatar nan ne nahiyar Afirka musamman a yankin Sahel. Aka wayi gari da wani mummunan labari na rasuwar shugaban kasar Chadi Idris Deby Itno wanda ya kwashe tsawon shekaru 31 yana mulkin kasar. Debi ya rusu ne a bakin daga inda yake jagorantar sojin kasar wajen yaƙi da 'yan tawaye. Kwana ɗaya bayan da aka bada sanarwar cewa shine ya lashe zaɓen shugaban kasar da aka gudanar a wa'adin mulki na shida. Tuni da manazarta lamurin siyasa suka bayyana rasuwar a matsayin babban rashi ga yankin na Sahel. Wanda ya rashin gwarzo kuma hazikin shugaba abin koyi ga sauran shugabanni. Sakamakon mutuwarsa a daidai lokacin da yake kokarin kare martabar ƙasarsa. tsohon ministan harkokin wajen jamhuriyar Nijar Ibrahim Yakuba ya yi mu'amala da marigayi Idris debi. Shugaba ne mai kuzari habba iyaka, ya yi zarumta game da ba da iyan caji su je kasashe da yawa don su taimaka yaƙi da ake da 'yan ta'adda. Bance yana da wani wari ba kamar shugaba wanda ya yi ƙoƙarinsa na taimaka ma wasu ƙasashe idan yaƙi ya same su ko kuma ta'addanci ya haddabe su. ka san ake cewa 'yan maza irin gujiya ne sai an bambara a samu na kirkito gaskiya yanzu akwai matsala ga yankin afirka ta yamma akwai matsala ga yankin sahel saboda wanda ya kamata ya taka wannan rawa misali kamar najeriya ce ya kamata ta taka wannan rawa da shugabanta to in ka diba su ma abin da suke ciki na kan alabai to yana da wahala su taka wata rawa wadda ta shahi yankin ko ta zama uwa ba da mama bisa magana tsaro ta yankin kai an yi asara an yi rishi babba kuma allah ya sa can ta mushin. shi ma dai mai fashin baki kan sha'anin tsaro a yankin na sahel alkasum abdulrahman ya yi tsokaci akan kokarin idris debi wajen yaƙi da ta'addanci babban tashin hankali ne ya samu kasashen afirka ta tsakiya da afirka ta yankin sahel saboda lacizo ne wanda ya ɗaukan ma kan shi nauhi na taimakawa wajen kawo tsaro cikin yankunan nan gaba ɗaya kuma mutum ne mai magana guda mutum ne mai karɓar shawara eh, daga sauran jama'a da sauran abokan aikin shi shugabannin ƙasashe da sauransu kuma mutum ne wanda ya sadaukar da dukiyar ƙasashe ma saboda neman zaman lahiyar afirka don ko su abubuwa za su faruwa yanzu na asha idan ba a yi hankali ba. ya samu bintuko man fetur a ƙasar shi sai mai da hankalin shi wajen makamai kenan sai ya nemi makamai ya hori sojina sai ya zama kamar shi ne garkuwa a mu a yaƙi da 'yan ta'adda to ka gani ma cikin mm, mm, yakin ne ka san shugaba ne wanda dama soji ne kuma dan banda ma sojin ne shugabancin shi bai hana shi ba zuwa bisa daga bai shakkun ya tahi inda soji ne kuma yana da zuciya ta soji to kaga dai wanga gaman wanga tawayen oh, ya yi daidai da sanadin mutuwar shi to abin da za a ce allah shi kan ran eh, shilgaba da bi a nan za mu dasa aya sai mako mai zuwa inda za mu kawo muku wani sabon shiri godiya ga wakilin sashen hausa suleiman muni barma tuba hero ne ya daidaita sautin shirin Murtala Faruk Sanyin na ke muku sallama daga sashen Hausa na muryar Amurka. To da a gaida na sanyin na yanzu kuma ga karatun alkur'ani mai girma a bakin yara manyan gobe. Sunana Alkabu Musa daga ƙasar Kamaru, Bakwai. أيها المدثر فأنذر وربك فتبك وثيابك فتهر والرجل فاجر فلا تمنن تستخسر ولربك فاصبر فإذا نقر في النار في النار كذلك يومئذ يوم أخير على الكافرين غير يسير ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنينا شهودا ومحدت له تمهيدا ثم نتبع ونزيد كلا إنه كان لآياتنا حميدا سأخلقه سعودا إنه فقى وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أكبر واستكبر فقال إن هذا إلا سر يوسف إن هذا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبكي ولا تذر لواهة للبشر عليها تسعة عشر وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا جعلنا عدة فتنة فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ويغتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ويقول الذين في قلوبهم مرض مرض والكافرون ما أراد الله بهذا مثلا كذلك يجل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم ربك إلا هو وما إلا ذكرى للبشر صدق الله العظيم to yanzu kuma lokaci ne da za mu kawo muku labarai a takaice. rundunar sojin kasar Chad ta ce an hallaka shugaba idris debe a wata fafatawa da 'yan tawaye wanda ya kawo ƙarshen shugabancinsa a wannan ƙasa ta yankin tsakiyar afirka na tsawon shekaru talatin da yake bayani a gidan talabijin na gwamnati jiya talata mai magana da yawon rundunar sojin ya ce debiya mutu ne sanadiyar raunuka da ya ji yayin da yake ziyartar sojojin da ke fagen daga wata kungiyar 'yan tawaye mai suna dakarun kawo canji da haɗin kai a chadi ta daɗa dannuwa daga arewacin ƙasar a 'yan kwanakin nan a ta na dosar injimena babban birnin ƙasar A jiya talata an samu tsohon ɗan sandan Minneapolis Derek Chauvin da dukkan laifukan da ake tuhumarsa da su na kashe George Floyd kusan shekara guda da ta gabata an tuhumi shobin da kisa ba da gangan ba da kisan kai mataki na uku da kisan kai mataki na biyu bayan sauraron bahasi na karshe a ranar litinin masu taimakawa alkali yanke hukunci su goma sha biyu da suka hada da mutum shida farar fata da kuma mutum shida bakaken fata sun shafe sawoyi shida suna tattauna kan bayanai daga shari'ar da aka shafe makonni uku kafin su fito da hukuncin da suka yanke. masu sauraro a nan kuma muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hatsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da sabbin rahotanni a wani sabon shiri. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin da Cuba Hiro ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na wannan safiyar. Baba Yakubu Makeri da na shirya na kuma gabatar daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A huta lafiya. Salamu alaikum.